farko dai ba zai yi wa larabawa daɗi ba bayan haka zai cutar da larabawa matuka abin lura a nan dukkanin duniya tana ɗaukar ƙasar falastino da ainihin isra'ila shine abu mafi fitowa cewa ƙasa ce guda ɗaya duka ƙasa ce ta isra'ila sannan kuma akwai ƙasashe guda uku kamar siriya akwai wani bangare na yankin ta kuma isra'ila ce take kula da duk al'amuran wannan yankin haka idan ka duba wani bangare na jordan haka ne falasdina ku dama gaba ɗaya ta dilmiye a cikin cikin israel a cikin isra'ila ma akwai waɗanda su ba yahudawa ba ne misali larabawa kuma 'yan ƙasa waɗanda a cikin majalisa akwai su akwai su kuma a cikin gwamnati a wannan sabon tsari ne makomarsu makomarsu shine don zai zama dole sai dai su dawo su bi salon da ainihin wato israel ta dora a kansu da su da ainihin sauran falasdinawa saboda kamar yadda dai muka sani ne cewa a cikin isra'ila ma gaba ɗaya akwai ainihin masu ma larabawan da su asalinsu larabawa ne amma kuma suna cikin yankin da ita isra'ila take da'awar cewa nata ne ko da za a zo a raba wanda har zaɓe suke yi faɗin majalisa ya je wanda a lokacin ko in ce har yanzu kafin isra'ila ta ɗauki wannan matakin ya zamo cewa kamar yadda yaren hibir yake yare na kasa haka larabci yake yare na ƙasa amma yanzu da wannan ƙoƙarin nasu da yunkurin nasu sun zamo cewa sun share yaren larabci ya zamo baya cikin yaren da zai zamo cewa na harkar sadarwa tsakanin gwamnati da gwamnati. Wani abu da aka jima ana fafutukar ganin cewa ya samu shine kafuwar Isra'ila ƙasa mai 'yanci da kuma ƙasar Falasɗina mai 'yanci da za su rayu kafaɗa da kafaɗa. sakamakon samar da wannan doka da ke cewa isra'ila kasar yahudawa ce tsantsa ko kuma zalla ina makomar wancan fata na falastinawa kenan wato fatan falastinawa na samun yantacciyar ƙasa wanda shi ke teburin duniya idan muka duba a cikin shekarar nan akwai ainihin wato ofishin jakadanci na ainihin isra'ila da aka buɗe shi a ainihin wato ƙasar saudiya wanda ita ma ƙasar saudiya ta tura jakadanta ta buɗe ainihin ainihin wato ofishin jakadancinta a kasar Isra'ila tun daga wannan ainihin yunkurin kokarin Falasɗina na su sami yankin kansu ya fara cin kira. A Isra'ilan gwamnatocin da suka gabata sun yi wannan yunkuri na samar da dokar da ke fayyace da kuma bayyana Isra'ila a matsayin kasar Yahudawa zalla amma abin ya tura. saboda mi sai a wannan zamani abin ya kai ga samun nasara. Saboda abin da yake fitowa fili shine goyon bayan ainihin wato saudiya da suka samu bayan nan fada da ke tsakanin ainihin su kansu kasashen larabawan ya taimaka idan ka duba kamar matsayin kasar da kuma wai wa'insu kasashe da suka taru domin cewa su ainihin wato ladabtar da ita kamar yadda suke fada wanda hakan ya ci tura ba ta ladabtu ba sannan kuma ba ta miƙa musu wuya akan cewa a dawo a sulhunta ba. Anan ana iya cewa Amerika ba ta taka wata rawa ba a wannan batu? manyan jam'iyyu guda biyu na amurka republican da democrat kamar yanzu idan muka duba gwamnatin donald trump gwamnatin donald trump ita duk abin da wannan duk abin da ra'ayin isra'ila ne tana fitowa a fili ta nuna ka duba gwamnatin bush ita ma a baya idan ka duba za ga cewa duk abin da israel ta fito da shi na bukatu wata yana zuwa karɓaɓɓe a ainihin wato gwamnatin su sabanin irin gwamnati irin ta su misali clinton da kuma gwamnatin Barack Obama da ya gabata. To, muna godiya sosai Umar Shitu Babura, mun gode sosai. Na gode.